To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu rana kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. To jama'a kun ga labarin mu na yau me ke faruwa a Boko that is Ghana northern part of Ghana bawan Allah da ya turo min wannan hassun hasala sun yi hushi wa muna yawan kawo malluma ana wazi ana wazi amma ga abin da ke faruwa a Ghana kuma abin gaskiya ya yi very serious da muka gani. shi sa tashin hankali ne sosai da muka gani gaskiya a Ghana bako a Ghana ya kamata shugabannin Ghana gaskiya a tashi a tsaya sosai a kisa ake yi gaskiya wannan ana batun wai Boko Haram ko menene kai wannan ni da na gani na ga cewa kamar eh, irin shi kamar yake so komo Ghana Boko Haram dai komo Ghana ko me yake faruwa wai fadan sarakai gaskiya bindiga ake ta bugawa a kasar Ghana kana ganin ba sha'awan gani ma sam sosai wannan just kaɗan ne kawai abin da za mu nuna jama'a ku gani gaskiya abin da ke faruwa a boko kasar ghana shi bawan allah da ke kawo mini yake gaggaya mini tun ba da jimawa gaskiya ya so ya hassala ba kuma gaskiya ne kasana ne ghana da wannan abu ke faruwa shi sa jama'a ku gani dai ina kuma ba gane ko ba kwalba ba civiles civiles bir Bir Kuma. Jama'a, bindiga kawai ke ta tashi a' ababen da ke faruwa kenan a kasar Ghana. kuma abin da ke da takaici sosai gaskiya da polisai da sojoji da ya kamata ce sun tsare ko da ke mun ga kudu wanga bidiyo kaga cewa kamar ga mutane akan moto irin babur su amma su ke buga irin wayannan bindiga kuma civilians ne ba sojoji ba to sojoji ko da ke tsarewa mun ga ku duba kan da suka tsare a mutane Get up, get up, let's go. Assam, if you don't get that raffle, sir, we will kill you. I think I tell you already. Yes. Yes. Uh, Why the raffle? Wannan Ghana kenan fa, Ghana, Ghana ba Nigeria ba, Ghana, northern part of Ghana. Boko. Kuma shi bawan Allah da ya magana ya zo ya magana har wai yana magana cewa kamar ana kawo manuma suna ta ji wazi wazi wazi wazi wazi kawai ke ta tashi kuma halifa ya <laughs> musu kamar saurayi ƙaryar aka yi wa Ah, gaskiya sura da gaskiya wai bindiga salamu alaikum jaki tashi lafiya ya wuri ya fami duka da ya gane sakun da kun ga maganan baban na ko ba kamar kariya ba lu maganan baban na haka yake maganan baban na tun tuje ana buga wuta kamar russia da ukraine ba kamar wasa ba kamar kai haka na ne ana yin kaman ba komai daga Ghana ana yin kaman ba komai Ghana ana yin kaman ba komai ga kaman ana yin kaman Ghana lafiya kallawo peace country peace mai karya ne na rece da ala duba tun tuesday ana buga wuta kama eh ana buga jiya na call telephone abokina an ina jin kukan bindiga ba jin wannan kuka ma daga ukraine ukraine mai muna nan shuru muna nan su muna gi manya-manyan wazu muna nan muna manya-manyan wazu <coughs> Iko Allah ya To, wannan bawa Allah da ya aiko da sako na gani tun yaushe kenan kamar wancan sati last week ban yi magana a kai ba. To lokaci kuma bai ka bai kamin wannan bidiyon da ke tashi hankali. Shi dai abin da ya gaya mini ana tashin hankali ana buga bindiga a boko da sauransu abin da dai gaya mini kenan. to amma wai wannan eh, bidiyon da kuka an tsare mutane har ana kakkashe su wai jiya kenan shine yau ya kira ni ya hassala wai muna kawo manya-manyan malluma ana musu manya-manyan wa'azi amma ga abin da ya kamata mu fuskanta a kasar Ghana da ya kamata a yi magana ba shi kansa muke magana ba bawa Allah ka yi hakuri in kuna neman mu yi magana kan ababa haka kuna kawo mana evidence ne kamar kan da ka kawo mini wannan evidence na gani gashi nan abin da ke faruwa a kasar Ghana daga Boko to amma kuma ka turo min da wani video malam Shamuna malam Shamuna ya magana mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh A'udhu billahi samiul alim minash الشيطان rajim Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيد الأمين ورسول الثقلين وعلى آله المشرفين الطاهرين وأصحابه المتواضعين التابعين وأمته خير الأمة العالمين masu sauraron mu ko'ina da ko'ina muna yi muku gaisuwa sannunku da rana ko sannunku da yin ko lafiyan ku saboda bambancin lokaci da yanayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku ya kama wuta ba kuna kan wuta ba kuna konewa ba kuna narkewa ba kuna hallaka ga abubuwan da ke faruwa ina magana da ku yanzu haka da inke magana da ku yanzu haka da inke magana nan ana nan ana buga wuta ba wutan wasu wutan da ya fi karfin kamar russia da ukraine karin magana wuta ne ba karamin wuta ba kamar ba cikin gari ake bugu ba ka ce kamar country da country ko continent da continent ke fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don shi ina kiran jama'a al'umma musulmi duk wanda yake da kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam me shi yayi kokari ya taimaki ba ko kan harshen shi ko kan hannun shi ko kan hankalin shi ko cikin zuciyar shi kan kowane taimako ba kuna son taimako ina kiran al'umma duk baki daya wanda yake da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal wanda ma bai da kalma in ya iya yi kokari ya kawo taimako kan da za a samu ku zaman lafiya ne shi yayi kana cikin Ghana ne kana cikin West Africa ne kana cikin Africa ne kana cikin duniya ne wani planetin duniyan da kake ma muna taimakon ka kai kar a manta kafin a yi azumi eh, cikin azumi kusa cikin azumi na yi bayani game da wanga magana kamar Allah ya nuna min talbishon ya nuna min komi da komi na gayyaci babba baban gari na musulmai shine national chief imam banda shi kuma da baban gari na musulmai ta fanni ali sunna da sauransu da sarakuna da sauran limamai regional imams da sauran wanda suka ce su islamic council da kowa da kowa mutanen duniya ku ne da ina ga kamar bai kai two weeks ko three weeks wannan bidiyo ba na ce su yi kokari su je baku su je baku amma su je baku kafin a yi azumi su je baku kafin a yi azumi ya gagara bayan ba su te ba ba addu'a ba magana kan social media ranar idi ba a zauna a yi maganan ba kuma ba a komi kawai saboda ba a san abun da ya sa ba su suka san dalilin da ya sa mutane da yawa suna kira na suna ce kamar me yasa kwanan ga ina zagi manya ina wani babba na zagi wani babba ni na zagi wani ban da gaskiya da za a faɗi ma babba in babba ya zama yaro dole yaro ya zama babba in vice versa ni chief imam ba wai makina ko a ah, dan wana ne gidanmu guda daga najeriya dan wana ne <laughs> ya san kishi wannan ke fadi ma gaskiya duka haka yake fadi ce na ji reply ma da wani reply kazanta da wani reply karya da reply da ba hankali wai kama ai fadan da ake bakunan ba fadan fi sabilillah ba jihad ban me yasa chief man zashi me yasa ali sunna da eh, eh, national chief man zashi me yasa sarakunan musulmai za su <laughs> maganan ban dariya wanga magana sai a samu wasu wanda ake yi game da batun mutuwan eh, atamis da sauran ba wannan ba mu masu mu <laughs> akwai wulare dewa da aka te football park da aka te aka yi aka yi aka commission da mai duka akwai ba wannan ba wannan zama in ke yi ba zaman kan da za a yi mu samu peace in ke yi kwaje wannan magana ni ban ce kamar fadan da ake na sarauta fadan fi sabilillahi bane ko ban san komi ba ko ban haddace komi ba suratun nisa a kaina ka duba cikin suratun nisa'i ya nuna hanyoyin fadodin da yake fadi fadan da ake na fisa sabilillah wanda kuma ba na fi to don shi ba a yi ana fadan sarauta sai ni in zauna da ilimina da sanin alkur'ani na da gwargwadon hankali na in ce kamar fadan na nafisa ba wannan yake magana ba mutanen da ke cikin garin musulmi ne a kira su in order a kawo su kan hanya a faɗi musu abun da kuke yin nan ku bari ku kawo karshen shi ba a faɗin musulunci ba ku zauna al'umma guda gari gari ne mai albarka ku musulmi ne ai musu magana to in ma kun ce ba ku yi ma mutanen magana to ai akwai innocent people da ke cikin garin ai ko kowa ne ke fada ai ba kowa ne manfushi ba ba kowa ne kusashi ba ba kowa ne bamoshi ba ba kowa ne busanga ba major tribes garin kenan in ba ku sani ba ni dan garin to in kun ce kaman fadan nan ba wannan ba to akwai mutane wanda dubbai sun fi karfin mutanen da ke fada strange bullet ya kama mai shi wani bp wani a kashe shi ga sunan daban-daban to don shi ina kira ne saboda haki ne in kira a zo a tebako a ta a yi musu magana a yi musu wa'azi bayan a yi musu wa'azi akwai taimakon kudi a kawo taimako in abun yana neman kudi ne in yana neman hikima ne in yana neman dabara ne in yana neman magana ne ga gwamnati kuma in akwai iko kusa da gwamnati dama akwai gwamnati a yi ma gwamnati magana batun bako a sa hankali a sa hankali ika za, ika za, ika za. mu mu taimake ka da addu'a sai mu zama al'umma guda Allahu fi auni abd ma dama abdu fi auni ahihi muslim kama kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da ya saya bawon da ya saya yana so ya gan biyan bukatan dan uwan shi haka kuma Allah zai saya bayan bawon ya biya mai bukata to jama'a wannan kaɗan ne daga cikin maganganun da malam Shamuna yayi amma ah, na fara jin cewa Malam muna da mu yi hakuri yau ana neman ah, kwanciyar hankali a kasar Ghana saboda rashin kwanciyar hankali ya kawo wannan faɗan da ake yi a kasar Ghana. Da ah, hakuri za a yi ka a yi wa kowane babban rashin kunya insha Allah za mu gayyace wasu manya daga Boko a duba to ta ya za a yi a solve wanga case. Sa'annan kuma muna tare da shi Malam Konda da yau malami ne da ke program kan wannan shafi kuma yana Boko. gaskiya tun kafin mu shiga azumi malam kwanda kuna ganin ya rage bai iya yi program saboda wai an ba su curfew suna kwana 6 to 6 karfe shida, kowa kamata je kowa je kwanta kai da aka ganka waje za a yi maka illa sojoji da polisai ke guide wannan wuri sa'annan sometimes uh, in ana magana sha ce chief imam chief imam gaskiya ne akwai wasu ababa in an ce chief imam in chief imam yayi shakkuno wala Allah malam ya girma girman malam ya kamata ya futa Ta yanzu kuma ana batun wai me yasa malam bai je wurin ba to kaga ya kamata yanzu na magana domin kaga inda malam ya kai shekarunsa abin da ya kamata a yi ina gani malam gaskiya ne shine malam chief imam of Ghana shine shugaban musulmin kasar Ghana kakab gaba daya wannan haka ne amma inda malam ya kai malam da kansa ba shi ya tashi ya je buku ba malam ya kamata office of national chief imam su ya kamata a aika da wannan sako aha yasa malam shamuna a wannan muna tambayan ka sosai wa ka aika wa sakon domin in dai abu ya kai har cikin Ghana ana iya yin irin wannan ana iya irin abu haka sojoji da polisai su saya kan mutum za su kashe shi Garab, Garab, let's go. Asam, if you don't get that rifle, sir, we will kill you. I think I tell you already. Yes. yes why rifle in dai a haka a gane ira abu haka yana yi kuwa gaskiya kamata a tashi a tsaya a tashi a tsaya sosai polisai da sojoji na sai kan mutum da bindiga kuma kana gani wanda polisai suka yi suka yi yan sanda suka yi kenan fa to ka duba wanda kuma civilian suka yi bindiga suna kan motorbike a irin na kwashe shara da sauransu ana ta buga bindiga da wasu ababa har kuna cewa gaskiya bindigogin da ake bugawa na boko ya fi na Russia <laughs> wannan dai wannan magana ba haka bane amma a yi hakuri sometimes mu kan muke faɗa da mu faɗi magana zai zama wani abu daban saboda ba mu wurin balle mu witness amma ko da kuke wurin kuke jin jikin irin wannan ababa muna muku addu'a kaman kan da karuka duk musulmi duka ya kamata yi wa kasar Ghana boko yawa boko addu'a duk musulmi ya kamata yi musu addu'a wannan gaskiya ne amma ka duba kuma wanda kuma civilians ina kuma ba gane ko ba kwalba wo sojoji Civiles, civiles. Hep civiles. Hep civiles. Kuma. Shi yasa iya sakon kenan in Allah ya so ya yarda za mu gayyace ku eh, probably ma walallamun ne kai da kanka malam eh, shamuna ya so a tattauna a duba ta yaya za a iya so wannan ah, zance ya kai gaban manya wala Allah kai ya ba mamaki kice kuna aika sako zuwa ga manya kamar irin su chief imam domin shine shugaban musulmin kasar Ghana gaba daya ya iya baka mamaki wala Allah shi chief imam bai sani ba bai taba ya iya wala Allah ban ce bai sani ya iya ya it can happen shi yasa insha Allah za mu gaita ya so a isar da sako da kyau saboda gaskiya in dai irin wannan kisa yana afkuwa kasar Ghana gaskiya ba abin a gani a yi shirin ba ne. Ya kamata a gani a tashi a yi magana. Sa'annan dan uwa kuma da ke turo da wai turo min da wannan sako gaskiya ka yi hakuri. Ya turo min sako tun kaman sati biyu ko sati ɗaya. Na ga ya hassala wa muna ta kawo malluma ana suna ta jin manyan wazi manyan wazi amma ga wannan mun neglect mun cire ido mu kaman ba mu gani ba. Ka yi hakuri wannan lokaci da ka gaya mini baka turo min da evidence irin haka ba irin evidence haka baka kawo mana ba kawai mutum bai zo zuwa zai ce maka a ah, sarki zaki ku zo ku yi magana Gana ba ko ana tashin hankali ana fada ana kawai shi zan gane ba ko ana tashin hankali it will never hold amma kaga abin nan da ka kawo mana muka gani muka san eh gaskiya ne shi yasa kai hakuri kai hakuri kai hakuri kai hakuri Ah, wai kuma cikin magana eh, maganganun mu mun ce Ghana ana zaman lafiya wala Allah cikin wani wa'azi ka jin ce Ghana ana zaman lafiya gaskiya gana ana zaman lafiya ana zaman lafiya amma wani wuri ya barke kamar buko wannan bai sa mun zama makaryatai ko kuma mu sa <laughs> wannan abin da ya faru kuma eh, eh, ta yana da nisa da inda mu muka fito ka gane ko to wanda zaka duba Accra Kumashi Takoradi da sauransu duka ana zaman lafiya tamal da sauransu ana zaman lafiya amma boko abin da ya faru faɗan sarakai kuma gaskiya ne abin da ya faru faɗan sarakai ba mu san ya kai ga haka ba shi yasa bawa Allah kai hakuri kamar kan ka turo da sako karshen karshe ma muna ganin ranka ya bata ka yi hakuri ka yi hakuri ba mu isar da sakon ba gashi yanzu mun isar da sakon assalamu alaikum jaki tashi lafiya ya wuri ya famin duka to magana ga maganan na ko ba kaman karya ba ne magana baban na haka yake magana baban na tun tuje ana buga wuta kamar Russia da Ukraine ba kaman wasa ba kaman kai haka na ne ana yin kaman ba komai daga Ghana ana yin kaman ba komai Ghana ana yin kaman ba komai ga kaman ana yin kaman gana lafiya kallo peace control wata da hankali me karya ne na resu da ala duba tun tuesday ana buga wuta kama eh ana buga jiya na call telephone aboki na an kunna jin kukan bindiga ba jin wannan kuka ba daga ukraine me muna nan shuru muna nan shuru muna jin manya-manyan wasu muna nan muna jin man wasu na nan manyan wa'azi kawai suke ta je muna ta kawowa amma ba mu kawo wannan ba wa Allah ka yi hakuri muna jin manyan manyan wa'azi iko Allah to jama'a iya sakon kenan insha Allah uh, uh, tun da safiya akwai program da muka so mu kawo amma ba mu ban ji daɗi ba kamar kan da kowa sani za mu duba zuwa an jima mu gani Allah ya da akwai wa'anda mutane biyu da muke ganin za mu haɗa su aure ah, mu haɗa su in Allah ya da ah, zuwa an jima karfe ah, goma agogo na Najeriya karfe tara agogo na Ghana lokacin ba ya kai zan yi sallah ne kawai insha Allah eh, zan yi sallah kawai ne insha Allah jama'a ba zai doki kira ba don Allah ku yi hakuri ba zai doki kira ba masu kira ku yi hakuri wannan ku yi hakuri wannan na bada eh, sako ne na san kiran kuma daga Ghana ne ku ya hakuri eh Allah wayoyi na duka <laughs> wallahi wayoyi wayoyi duka ku ya hakuri uh, ku ya hakuri insha Allah wannan mun bada mun gayyace manya mun gayyace manya a zauna kamar shi ah, uh, kamar shi uh, insha Allah muna haifi da malam kwanda da sauran manyan ku ya hakuri zai mu tattauna domin yanzu muka tattauna ba zai kawo mana matsala ba amma muka samu manyan da in suka yi magana sako zai isar insha Allah da su za mu zauna mu yi magana za ka muka doki calls ni da kaina ban san how ha deep abin yake ciki ban sani ba ban sani ba sakon da ake gaya shi na zo na isar yanzu yasa za mu gayyaci manyan in Allah ya da mu zauna in Allah ya da yasa jama'a kowa ya hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh